قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <coughs> كتاب التوحيد وغني باب بيدي باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا hinu tammianonga to anonda koni nanti angana lahi allah kanoyenga anna allah kanan condomendi ana la hina kendan kanaku wa hakaza alla kanan kanu hinu tammanonga junaidi rahimahullah adi koni wa hakaza fathul majid kamangi konni kulle jimi alla wan kanna an kawa alla kanna wanya mun doni koni amma wadalla babu kalma wasul insha Allah no to kitab tauhid indi kana warni dingirai insha Allah iraga konni no kubiro لنكي oga بابو be باب كن بابو قول الله تعالى ta'ala alla daga kanne غني ke إنما ذلكم شيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين كبه هاتنا كي كباب كني باب الخوف مؤلف رحمه الله قوغ بابو بيدي أماتي باب المحبة هذا باب نمن يكنن قاغي قرآن غاية يرغى غدي باب الخوف كنين بابو أما مؤلف رحمه الله أماتي باب الخوف أتكمغ باب قول الله, قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان الآية هذا كنك نمغادي warni batenga ibada batenga tartakizu ala shayain batenga gana hinu hilla kamma mahabba kanue wal khawf kanne serenga bate sunyana anna nyana timani kanue anga kute su tokona anna toko ya kanne kanue nyanchi serenga alla bata kannen yan cikki an ga Allah kuten to kono al khawfu war raja eh, obsharon dana rahmahullah ana misalenya sere sasa aka man pete sanga ne mana jena na he ana turni nanti man nanga ta jeni ni awatin khawfan min Allah allan kanne nyan tigi nganta jihene ada kutege to ko mane allan kan ne kanne kube ga ga salli na ngana ga tirnan tan callin mane kai agatini tama'an fi thawabillah tamayye allah subhanahu wa ta'ala barajendi wa mahabbatan lah ado kanue allah dangan idan kanue ado kanne iyan cikki serenga aga bate nyana walla aga tokononga kebe gara allan kuten togono ada togono timani inkisi kebe ga gara batenya ada batenya timani ya inkisi sahih idan ke wo futun katamani ya jikke ado kanne arrajau wal khawf jikke ado kanne wa hakaza o dangi ke nuku gabe ke kitabe nogondi haroga ma konere jikendo kanne to anon diga mun ngadi katama al hala nu karagimeya odi suko ni nan kaso walakin koy hokrum boy ko gara ke kasetren kana ma kuntren ko ray ko ni dikenga honuti an kawa na kannen nu kunya jitandi jikken nu kun kamma sahih iti warni angana kanne angana anga angara kanne nye jita ni mogo siri anga allan kuten tokono nga angana allan kuten tokono ta wajibu nyana anga allan bate nyana kunta angkawa jikem bange angkawa kenye jita ni dinanta eh, kanne bange angkawa kenye jita ni ni dinanta jikem nga hilandi gumunti angkawa jikenye jita ni kudo tafawulunga kenna kita maana jikisire ngati allah subhanahu wa ta'ala ya kudo ani bati hunya ajike nga allah de amma anya jikin koso yemmunga ti warni seren kaga nanya jinko jikko koso yemmen kaga ya baten tandangan idan itan kawa jikin no kan kawa kenya jitan ne kenni hillan dugu mun diga me sikkan dugu mun ti aga na allah baten nyara hakatimbe an kawa na jiken banganya jitan de amma allankute ngana ra sonno menga hakatin be an kawana maninya an kawana kan kannen banganya jitande an pai salle an pai hubetane an nan kawa na jiken banganga jitande amma nyirni higonya nka allankute nyani an nan kawana kan kannen nukunya jitande kudo an nakati tono baka kenga nakatandi gumunti iti watten pakati anga tuncen ganai annan kawana jikken banganya jitande amma ta hancen ganai hakatin be annan kawana kannen nu kunya jitande sahih karagandi Imam ahmad rahimahullah ati ihillin kawa ñanan maga ko yelingen kampon pilli mogo yelingen kampon pilli hoho ga jitandi banenga jitanta yelingenga ganden em banganya kana jitan da wakenne no gam banganya kana jitan da wakenne sunyo rontenyen kambiranga imamu ahmadu ati jikendo eh, kanne in kawanya nan maga kajana hay tayri ko yelinge in kampom mo in kampom pilli mo sahih idan kani digan karagandi tumundin ni kannan kagai almaru tabibu nafsi hada maran menyani du dogotoro anyi mega du mo be sirenni tanga daga do ken ho di kenga na kannenya jitan da na hanna kenya da wallan kanni gabe na ho ga di kenga na jikenya jitan da wallan kanni gabe na idan hada maram min yimani du do toron sahih idan kebe hakana ke kanne babu qur'ani tauhidin babundi ko gara ko mo gombe allan kute sunta to kono maganta allan kanne kanne nyen jikanga to kono amma kanne nga ni sikwai ho hane watni kennangani alkhawfu shirki illa kapten kanne ay gonu a dangane khawfu libada allah mbaten kanne ay gonu ngatne khawfu sir gundon kanne kusu kusu kisuni tokobane nye illa kapten kanne dangane illa kapten kanne ngatakani ni hilloya kalle aro lagaran kalle ma yata'allaqu bidunya وما يتعلق بالآخرة kebe ga jongini ti dunai aro kebe ga jongini ti lagare kebe ga jongini ti dunai kenni kannan kagai annan kanu tage honga amma kan toro masalan annan kanu munugu mummununga modin taliben kaga amma honyanganga korton dana annan kana amma honyanganga na sigin siginda alla sigiranga koy anyi me ya nga mo ko meiro baga baga ndu be gelle kay farun kay na mani konni nyanga or no mununu ngare wan kortore wakke nyananga wakke nyananga maka he amada alla sirinna kunga ya non qaragada surati saba tafsirin sahih na utu gelle hudu gallenga na lawara faran kallonga isoro nga nyikebe konni alayhi assalatu wassalam idan har lenge kirna na kanga ne kirni ni nan ba kana tikai kudi ga menu ga Allah nga ma waro waro na Allah kan wan tira hunde wonde ni o wan mini jillo wonde ni ku ba kana diga ma ni maka maka heti ke kitabi tauhidin bibe ga ma sabari suraduna du kunnan karanta ngai make ngana ngana nan ke modi suraduna du kunnan do ho ho na ngai make ngana me dabari ku han bi lemina no waro na Allah kan kenga he antalle mun koron nga kundu ke fa nan dangan an gana kanu na waratan ni hilla kapana nyanan an tugene allah kamma maka kanu hohoy maganta allah sahe maka kanu hohoy maganta allah sere surantai ho nyana ñananga ti barmandanke nga tawhidin bangandini munun tano araga ho nyana ñananga ti barmandanga tawhidin bangandini itten tanonga lamben tanonga hohon tanonga hakatunangay gononga latilla kummanya serendan kanu lakunga kanu lakunga amana ni mananga tongube ko ni ken tokononga ay gonu na ne meti ya ko manya tileminen ta ta ko jaman de tangallam pido hoy ko ni kundu ya ko manya ana kunna na kunda sasa nan kanu kunga kita na allamba teke tokononga make tiwa na ko ya ko ko honyananga wala laku ko honyananga makahe ti yeah. idan nan kanu nga honga wa ho bure nyana nga dunadi kebe ha kene ke ken hilla kapenye annan kawa kanna allah allah gara kebe ra kutanda wallahi sirera nta nyontono baka nyimmendi agara kebe ga to baka nyimmendi sirera nta nyanga iwa mara hankata hoy mogollem mu ngano gonda abirena na abi o neti honu iwa kisini kota n'i biro bironde a sezi nga kennete sezi keta nyankotena a kennete a kalla an ga mara hankata wai ko labon yana ho su habire ne an ga ho henta na kalla in fi ra na rakutun giri Allah Allah gar ho hara na nan maka sin mananti ho ta nara mako nyana kenni maka kanu sere ti bari man nan da tungun ni ke ibn hazm rahimahullah ahaba anyi waziru nyai tun kan yugo ndangani mansur ida horaga na roka songa mana tun kan yugo ke mansur ada horaga na roka songa aga da roka songa dalla ka sokei wa haka da ga hubenya adigi tun kan yugo ngasiri siri, siri. tunka ñugo kere ga jamai godo aga sehne na mogon konne nya ado public nga sehne meda ngani be suntar ni galle tar no honum kini tunka ñugo ho gi al halan konni kasorande ke ma gada letran ca hanariti nanti iyo ñagana tunka ñugo na ti allai ani remmen kabugandi kasonga kelle saraga kini tunga ñogo mansure atin du ñiga munga alle men kibare alle men gar hubenya yuslabu ina sitina kari ñiga mungu kenduya ñiga mungu kasoranten nangaba ñiga mungu allen men kibareng amen taxa virene an kawa kalla atina kayfinkini ina saha ina kari a ñamunda na saha nanti yuslabu ati yutlaq oh. iwaren men alla a kenya sahana nanti ina remmen laga ina sitina karin ka ada saha nanti ina remmen ngara agar sana nduguta da kin eh, ministry nga ibn hazm hawa ken kara sartu be benu ga sahene kada wara ke dura do ke dura do ke dura yi yutla ko ana da kana wara ken na kunja na kunja tunga nyugo nda atangen nena manisa atangara hube ko nda ken sana atanna na tan an kan paitina ngare mazoko ati an tampon no kumbai ke an ta handen bai an ti ko abutu atinaridi dina kai dinkini ke make koni hutuka nyandi gita inya sana nanti yuslabu ika na nya yuslaku ya na bikin do kai ya tamponga dingira gara sana nya non kama nanti abutu ta kan nanti wa slavu ina na kari gadi asaga samata hillannen kai na sana non ka yo yuslaku ta ko dingira bane ke kai ya kan ada mo suron denga me gadi tunga nyugon caga hayne atan ne na manusa atan gara kebe rodi na ina kenya sade sahana anda yutlaqu asa sasa kana anda yutlaqu asa atariti kita kille mungi kibare tadi asage ni wa sanan ti yutla yutlaq tasikandin kada da sa agarati tunganyugo bana ne kana de tunganyugo ndi mansuru ne kenga ati ike da ganuna kariya ka Allah na ramuru an gare alenki tanu mani men mani men mani me kada wara kada kada fa ambu ka son abugu amma tana har ba nan yayi idan Allah ga na ramuru nan duk kairi be wan kita ma kanu Allah ga ti tora ga be wan kita ma kan nyimme tampinde ko haran da kemba kadonga arno alhanancu kemme qissa gabe gabe gabe nyana noy gara ganu ina tora hinu nya soronga aga nyi hita hitanai soronga tini an toro no dan dinanga watina balon kinyanga dan dinanga ken na nya maka jamu gorenga kemme qissa gabe gabe gabe nyana hona no in kai finta kemmo ko imme idan inat keda al khawfu shirki illa ka penkanne keni ma ya ta'allaqu bid dunya ken hube ga jongin tu dunai nan kanu serenga nan tara hibre nyana nga ko alla mogo Allah alla nin ta na ya Allah nin kalla Allah alla nin to ara Allah na nga nan kanu sere go e ta gara wa wake na migati tara wa hida maka kanai de mporto ta aranta da barnanga o aranta nyana nga nyananga nin ni kan nan ka ga ya ke hilla ka ne di ma ya ta'allaqu bil akhirah nan kanu sere goyi nan tinga makenya adanga ni lagara ko tanta arjanna kita nga makenya danta baraje kita nga makenya dan dinan ta surono idan lagara na kenya magawa dunanta magara gan torono lagara kan ta magara gan nahana. hana angana kanu serenga dunadun kabar nan tara tora kinyanga hilla kapana nyalang angana kanu serenga kan nan tanga makenya la garanta baraje kita wallanta arjanna kita wallanta ke kita anda ke kita illa kapana nyana ngakad hada maremme nga nyonya nya hada maremme ta gide nga nyonya nya gide ngata solle nga nyonya nya solle ngata lambe nga nyonya nya lambe ngata tunguro nga nyonya nya tunguro ngata toran tama kaduna daga kinyanga khairin tama kala gara ga kinyanga amma kiyani kanya kannenga hoga bigabe maga anga hoga be ngalla lenki nasallallahu alaihi afi idan keni hilla kapi mpoyenga keni hilla kapi nkannenga hillandin ni kannanga الخوف المحرم كان نبي أهرى من تنغني صحيح kanni haramun kanni kan ni nan kaxay na nga na ken toxononga tage masala na an ke ngamun nan go nya annati almamin ta munda debendi anna kanu almamin ngana toxononga walla ngamun nana allahmbate gonya madin pawanta ken munda walla nga mun na Allah mbate go nyam patron ta ke munda idan kira be kene ke kenu ko haramun tanyi sahih wa hakada muhaqqiqina nun daga ko sa'idin di menu nan ni hilla ka penno ne nyugwai masala nga wajin dano nyugonu ngalarno kiskenga qararun gilli karata na patornu ndo heenu nyai ma seke kam ma seke kamma qararun gilli kunyai seka kamma ya a aganar kenga kita journal karanga nyen kenga mene wajun de karamu karangu kenga nalli taxu na journal karame kammani kararu ngilli depo nu do bitigi nu do kesi nu ñahalle kita agarni kattanga lengi seeke a kamma maxa seeke kamma listi ñani kembirenga an ken taxan poraxudi o mangan poraxundiya arno kisiya idan na allan bate go to kono nanti sere go kentali ngadanga ni ken ka gelli ho haramun tenye sikandin ni kannan ka gai al khawfu tabi'i masalan nan kanu imbenga nan kanu labonga nan kanu hibe kan torno nyantu do hoyno ken ni khawfu tabi'i ke ti wotanai serandi labonga katanga serenda maranjon ko yanga wala serenti an kitini di mobile nga ko ho ti kuy ke ke ken ken daga tanyani an ga maka nu kana man tananya an ta huna tinkari ken ne kawiya gunyai Allah subhanahu wa ta'ala ga Musa qisan ne fa kharaja minha khaifan yataraqab kam pai kana ke kanne aro gara ga ti rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun aga ga ni ke kanne ga ni wasni kada al khawfu tabi'i o kana to o da jalli bere fa sanga tininga kan nan ta jalli ni ko bure ti genga mhm. al khawfu tabi'i ho on to de ranga dugene jalli nonga. o ga jamundi de arno dallandi jamundi yello onda bire jamudi ka kenga he jamun tana a ona di sai ne sahih idan kan kannenga taganin kusikiya bana ken hilla ka penye hillandi ken ho haramun tenye sikkandi ke kaga ken dagantenye nandangan amma muallif rahimahullah hay gara ke aya be jonga ali imran ke aya ado hallana me fare sallallahu alaihi wasallam hijran tina sikandi nyande uhudi ga jangenga masina sikandi nyahe hijran tina sikandi shawwal mina gason tammundo karoga ga musibitin kota nyai fare alaihi salatu wassalam uhudi ga jangenya kenye illa kafana abu sufyan do jama akota ma salamawo khalid giden ma akota kama salamawo ido fare na takema nya madina uhdi gide ke bangenga takema nganya sergabe fatino nga gel islaminundi hamza Kun kunno gondi radiyallahu anil jami'a honya kebe ga nyanonga uhdi odama ma ke sanko ne tanu manima kenga nya abu sufyana do kahirin jama igirgita nan daga dingiran no watin rawha iga kinyoronga ida me jaraga ito nimis ida me jaraga mana na me jaragi kita ito nimisi o kati no odi kelebu na sergabe karidi nka hinu sikano makunya muhammadu o makari onyigan ka muhammadu ken galle o gana rona ken lagami o da toki ya kon hillandin kadi kusubenu gano omo kun karaga ni setu ni situ nyogomo mpalle odi limma kano gondi nyoda ngani tumbaru ya sikkandi muminunu ñugonu toxi yonkinga mannogami suñama sasa foku saga ña ñogon dagoni kenga koni birambe kibaren kinya farenga sallallahu alaihi wasallam nanti abu sufyan ro jamanga iwa munda nalli nalli kana ga ta hillandinga di kenna ni do jogu nyanta ga jogu kempa kempa fara alaihi salatu wassalam kenga nya da gangunda nya. ati ombugu bugu on daga abu sufyan ro jamanga mundi gajangen nanya nka sere maga bugu daru be gama daga uhudiya hakka be ga daga uhudi illa hukum bani an daga kuttenga wo maga daga nonga jabir ibn abdullah rika ta fare nga sallallahu alaihi wasallam ati fare daru maraga uhudi ngi ma mpa ba abdullah lenya garu nyeri kunya nyama bakam pakatinga kinye birambe adinkere ati ko hay anga ga garunye nkenta ira nkenta ira igonti hmm. na kan takawa lemme nke an kawa tokore me nke ka nan tanke nan daga do faren bacce hmm. ga jandaranga nganan kano kanu tan kan na ko nyimme mo na mun de nyimme an ari kem pala singa yan tungunni tungunye de ngille mem mun da mem ngingar jannan kam mun da dinan an tin dinan bonon din ngimpa ba mun da tungunye ni man tingar jannan kam para kunanga tungunni tungunye to ni kan kan nda ko na ngar ngarnya igonum maka ka haram pare haram pare nyani ngere menya nga ngadan kanu kanu ngar janna kem mun da danga. tanga mpa ba ka nga ngadan kanu kanu ngar janna kem mun da danga tanga to ngunni to ngunyai amma ngana ke ko hono tina tiya wanda ngari wale mun ngalla ka tanta hunga fitina kutano nyani keni fitina kuten na minna idan atille me to kan ngara garun naka njada do kare mbatta ati kenya ni daru nga makati daga nan min minnan daga faren nga bani ada jabir bin abdullah nga bani daga amara ga uhudi nka nga mbudi batte oda ka uhudi nya sibitin e eh, sibitin kota alhadin kota ka kebe gilla ka france ni dimas mba sahe dimas kota mana alhadin kota ibugu kita iga bugu ijo gintenya ni ay gonu riwaya ngumunyu kona konni nanti ñiya ke gana setu ke leri bane kena setu ke leri bane me iraganta tere tudi ay gonda ko nanti nya ñañana ke gana tuge ke kamma igana tere daga na honne ke gana tuga kamma honne atere i jogintongani ka ke suko humante tanñere sere bugu kahini farenga sallallahu alaihi wasallam iga bugu nan daga qissa ke gilla ñani na de hondi eh alhadin kota eh shawwal mina ga son tummu ikinya dingira watin nonda hamra al asad ikinya ken dingira ga kinya kenga abu sufyan gaga ida mugunan ti farenga ari ma'badu nyinonga ma'badu ikunga gelli nga gelli kunan dille munye fare ndanga ni alayhi salatu wassalam Salam nyani ma'badu akota nga mar salama gondi خزاع إذا كان يعني معنى خزاعة معروفة من تل عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم معبد الخزاعي كان أبوه نندقى أبوه أتي فارن نغني أغوريك ما حمراء العصد أتي كبه غدان كتا دارو أدوس نندي أولي منيا كم مغان كتا nkanto agunna alladi lahiru be godan naxanta gilli anga tanga sire munda nna munda tongunni tonguñei de ka da hibre kanan kita annar ganya masala honga da hi kanan kita ada ngi woni ken kai anga da hibre kanan kita andanya na masala hoy anam ma suna honye melengi hinga nan kita ku dan ke hibre be oga no gonde an kana nu kunya nanya na masala honga e go hoga nya ma ka timbergo adi ya kundo kubana kallenga hay mo gombe hari mbi kallana de e eh, wonda daga no aga tunare atta en takittew igam bonondini ando kubenu ga nyamputon dan tiyen nyigana kunyan daga na taxuti allankome Allah ko hontamaxa har imbi kallana namposa lenki anda wullenkita jonko ngayankini ken nu indam binne o silamaxunta dungeneti kei ka kahi moxonɓe hogimmaxa xatimɓe ngana kori di tuzur ka pete ken nanoa hora xunnankota kenda gellanga maña te timmante ña hadamaren pore ko xonni idan iti ni. ma badu ti faran daga kebe ga dan kita do sunandi kan ngara kana ngindu do goto nyana aga daga abu sufyan ado jamanga ta abu sufyan atinamu ati manina dan palle ma kan kenna nya abu sufyan adi mo so wande ngame ati kebe be gim palle muhammadu sallallahu alaihi wasallam adi mo so ndenya daru mu'minu su gama bugunan daga gajange nga su nimisi isu bututi kibare kayya mu'minun cidi mo sorondenya jama kore wada batte mado mina ken jama me ngarda batte ma jigi nan tike jama me wa maka mo suronden po goren kani mene i mo surontenya ni ulalingin taxu gaxa dangani xa giraxan daga iganaxa ñeere iwaxa sukar i jaman nangabaxay moxo suronden nangabaxay i bututi daru xibaren kay buru kenga nya kannen di sondo mun kita ka ken juko mante iditi warni sugu igwano ngada kunkoni igri daga ida me sama kata makai anga to kai kai ringa kannabu igirnan daga faren no sahaba nu kube nu daga imaga gajangenya imaga hohon nan minnenya tarkungu mun yugo konni nanti yoku benu ganye magaida jula ko menya na hokita tene nganya no na tarata nyono na araba nya araba ko ta sagar ni majid ida jamu do khairin ba na kita idan dara ga daga kurenga sir hakka be ga karanka da ngari be su joginte ton ja ga daga naga jallarai mu'mina ko hallara wanya nawa kanyana tunkanta alladhina stajabu lillahi war rasul من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إذا كان كان قاري حمراء لأثر قصة كنكي ألا دا كوترين تنكونا تمني أيضا نقاتل بدر الصغرى ولكن حمراء لأسد كن يغبارين فيرك صلى الله عليه وسلم باب قول الله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب باب يا أولا كتاب التوحيد بابا يا قول الله تعالى الذي كان قننا كلن كغني إنما ذا إنما ذلكم أنما غدا كن كن دانا بها كن كن الشيطان كن شيطان يخوف أواغا كن دني أي يخوفكم أواغا كن دني أولياءه إبي سلمونا فلا تخافوهم خمغ كنيا وخافوني قكننك ألا إن كنتم مؤمنين صارت جلاغكم آغن مؤمنين جلاغن مؤمنين يسوء ya الله سبحانه وتعالى بانيا wa ta'ala bane amma nan peti nan tanga yati mumini kanu hotanai galla ga yati mumini duro hotan nan ya mumini nan kanu Allah wajibin kani ke nan kamma idan ken ko to da honna ko ni ke aya gbaran de nanti hamra al asad aya ke yanka ghazwatu hamra al asad ken gbaran de ida ga gajange maganya ho ho maganya ni maga urgenye amma inna ma zalikum ay daga nanti nu'aym malik al ashja'i nanti kenyane agonun kaga daga nanti kabila yugo andange quraish nu kuya kunyani agonun kaga daga nanti ayi quraish mega ni baga baga nde be nyana kenyen yere gono ta aya tafsirin tafsiringa mana ni kanna kaga tun kanti inna ma zalikum annama gadan ken kanun dana be hakene ke kebe gaga kanun dini warni manin ni inna an-nasa qad jama'u lakum haqiqa suronga ikahuma me aga dangani fakhshawhum ghakaniya kyan koni ghakaniya ida me ka huma me aga kaniya aganda ga iga bunyen i manga benyen ina kunni na kundwa fazadahum imana kiga kon mu'minun danga kenni jidi le manan ka wai wa qalu mu'minun te hasbuna wa quwa sanna allah wa ni'mal wakil jikki semberanga kencuro o jikki semberanga ya allah idan keɓe ga ñikanundi nanti innama e, nanti inna annasa kad jamaru lakum sorongay kahuma maxa dangani fakshawma ga kaniya allah ti ken kanundana ɓe ha kene ke kayni soxenga kanundana ke ga ñoxowoya warno onta yake tafsiri axa dan kenka keɓe gaxa baxa baxana warna gana koni uhudi oda koni ken kotaña sibitin kotay honu kara honu jogi faren nanti dangani hoho ga daga uhudi daru asumbugu hoho kam maga bugu maganta kebe ga said uhudi oda kanna jabir bin abdallah ken mane an bugu sahih idi jogi ko an bugu nan daga baga baga nden ngadi batte ka huma me aga daga ne ada ido ku tonya ni na ganya na kunne na ganya na kundwa kembe hakene nga kebe ga ina aga baga baga de shaytan ani kenga yukhawiye fo ite maf'ul hananga ken eh, mahzuf kenga akutun tanyane ite yukhawiye fo kom awaga kun kanundini awliya ahu abi sallamunga shaytan abi sallamunni kannan kaga kahirnu hilla kapano shaytan abi sallamunni kwai hagati sugaga atini nan kanundi kunga hagati su shaytan kana kaya ga mundun anga kanna kunga mogomi warna anga kanu kunga tanga Allah kutana an kan anga kanu kunga tanga allambaten tokono hakatu shaytane na an anga ne allambate be nyana kanne ngarnan ton kan kanne ce dan nan kontine dada bareng amma nga kanu tanga sagane ngana kenya modi ngaro ni lakkenga ngana kenya debendi win katana baka debendi ngana kenya wembugande na kabilandi ngana kenya win kortono ngana kenya ngana kenya shaytana na ga kanu ni bi sallamu sahe haju suga shaytana ken ni kiyai warna bi salle munni kunye angana hinu igonu nyana anga manya igu sage nye inamba ka baka nade e anta karsa tuwa karsa do sere mara ga marara kenga karsa ni modi gore ai karsa na kunda karsa na kundwa kun torobe no hakena kundi ga mun konni kun kane hada maran ce tanu nyai setan gore kana kun kan yuguni gan kanun dinanga anga hokore keɓe iga konni walla hola hosonte keɓe iga konni idan anani kesolleni montalɓe ñoranta sere misalini montalɓe kenga ija santongani mogonɓe alaye sasa nya ñaha cene ke kundu howanonga kenga tine am mogontu karta ana kunna na kundu de kenni hadamaren ce ta setane hore ke a ke di aga kanu kengan kanudini talbe ke mogonɓe keno kuma ka deɓe kedi kundu andati kiba ado hodo mirona akama masinen dun kutu ado hodo mirona nyakunda nyakunda shaytan gore kan hada maran shaytan ken nyuguna gan kanun dini shaytan bana ken shaytanu siki ko mantenye hada maran shaytanu ilado shaytan maka kanai de Allah ti fala takhafu mu kamaka kaniya Allah ga do hata nanti kamaka kaniya to anon ti wajibi nyanka make hata ne be hakene kei ko hagani shaytan ho hagani shaytan bi sallam ho hagani shaytan waliye allah tan nan maka kaniya sahih tafsir nanun cusu daga iti wajibi ya hakene kai te fala takhafu mukasharun nana bi te la nahiya la ka bi hakanake hatane wal ha damirun yaudu ala awliya shaytan ha kan damira sagane shaytan walinun kamma وهذا النهي كهتا النبي هكذا كي للتحريم كنا حرام يدغني بلا شك ناتغامية السكة بيسيا الله قد تقى مغا كنيا واجب نيها كنا الله قد أمبتا ننتي مغا كنوكي أنغا كنوكي تانتوا أقولنا الله داندا الله كتا hadamaren cetanuku jinnan cetanuku an ga kana tantu a gunna da anda Allah kuta Allah tan nan maka kaniya korosindanan ne Allah kisinnanan ne Allah atan nan maka kaniya an kan ne amani awanga kaniya tan ni wisa gon kitanga de igati kemanya agana sikamanya gamma ga wallan kanun tenga igata manya to kono de kenga ngana nya ngato kaide nka igata manya ngana ti war banen take awanto de manga ho honte wallahi nganya no ho honta kitta anga tu digame igwanonga timmontal ɓe ngana nonan kutu tandati maga dangadi tan nanti garante ñenen ka a n'o maga dangadi ina nyara mani nan kanu dimmonitalibo nga quoi ma manan peti cayi nona ken kan nan kai mana ganati maga tawhidin nga dundenya nya bendi ti garante ani mon talibe nga sere bulane nga tawhidi ke wajunden togono hike manan pay aga nan agana nona kutai ke sonno me nga garante nga nona ke dambu dambu na suburun ka agana tinna maka tawhidi kanya nga tawhidi ka konni maken ka fara ka banga suronda walla na tubi ka diga mu ko anni mana ne diga mu ko mana nan nan kanun diya na ko ke ga kebe konni maka maka maka dabari kana yanna to on anna Allah sigiran kinai mana ni kai wa khafuni allati agati kama karati ka kaninke Allah banai in kuntum mu'minin sartigal lagal mu'minin keda koy nan kanu allah tananga mumini hetanga sahib to tanga tangana kana bane pe an ta gonte ngalle itam bugu salama gonde nka gana nyanga kanna la nga kanna ke bana ga italle man ka gunna ga sinten kambira nga antan du dogo tan nyana kanne ke manan ni kannan kai kita arjannan ta maga jahannaban ta maga khairin ta maga bonen ta maga allah ti maga kanai maga kanai ya fe annan kanai kai har san kan nay mani ka hono ga kan na mon talbo kuy mo gombe ken ni gibare tanai on daga wa qawlu innama ya'muru masajid allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa allah فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقوله آل عمران آية كدن قال لا الله قدن قنن سورة التوبة دي إنما يعمر مساجد الله أنما ولا مسيدون كورنا من يمنا آمن يمك بغتون بالله تألا واليوم الآخر أركو تلغرنا وأقام الصلاة أغرى سلم تجندي وآتى الزكاة أغرى جكا كني أغن قوى كني سربي ولم يخشى أمكن هو إلا الله ما غنت ألا بانه فعسى أولئك واجب كن كمنونا أن يكونوا إن أنيا من المهتدين قل لك أن يمونا ولكن أتي أمي ودي كن كمنونا فعسى أولئك أمي ودي كن كمنونا أن يكونوا إن أنيا من المهتدين قل لك أن يمونا نانا جيكينا كمانا لك أن نغير ابن عباس قاكونا سرسكو هينونا غتيغا كتام مغا an tongondi ti allai an tongondi ti kota lagarenga anda sallen cigindi sallen cikonni hillai wajibin cikke ado mustahabun cikke wajibin cikke ni kannan kaga ina arkanu ndo wajibun ba nerti mustahabun cikke ni kannan kaga ina liti mustahabun kayano gondi manda sallen cigindi wa ata zakata da jakan kaga kini agan kawa kini sirebe amanya lingun kalla amanya ladan kallai sahib karagandin de walam yakhsha ma ya he amakkan hoho ya illa allah maganta allah bane kambiranga hasa ulaika an yakunu min al muhtadin wajibi nyani ku magan kutu karage gana kite sorobe ni kun kamannunga nyana gelli kande yemunye <clears throat> kuji kunu karaginta seresu menyini seresu di maganta kanda yemme seresu kanga mundan nanya kanda yemme nye kuji kunu karagin kitande tongon tongondi challe tongondi kota la garenga stallen cigindi jakkan kini maka kanu ho ma alla bane anga nyana kanne yemenga an ka ganya kanne yemenga duna da anga nyana kanne yemenga kata arjanna la gara sahib alla ti kuka manunya na alla misidun kurana misidun kuran den ni hilwai hisiya ado ma'anawiya hisiya ni kannan kaga nan kalsum bugandina misiden taga wala nan kanya na misidan taga tana taga nde ko ma'anawiyan ni kannan qagai na bate nyano gondi idan kuilli be hakene ke to anu nyugo da fasar kannan qagai ma'anawiya ke banan iti misidun den ni kannan qagai na bate nya misidun do ko na bate nya na misidun di kenna ku jikunu karage kita sorobe nuya ku jikunu karage soro sorobe ka kenga bate nya na miside di awa misiden dino anta ho hoino sangam bunega he warni quraysi anga so ikunyani eh, alkaba kurano nga yana alkaba ta gallemu nga kunu do kundu allah gara sagande nya nyi kamma serebe ga misiden kurana ken ku jikunu ga karaga gite kebe yani nka kumpeti wowe aganta wowe ne so redo suli timmero din timmega wa ma kana salatu ma inda albayt illa muka'an wa tasdiya aganta hoho eno suli timmedo sogoydo hube tanagay ta kunyana alkaba ta gallemu aga yana kurana kunu do kundu anta hon hanagay idan seregana kite kiyen buguranga wala kite kiyen kanuranga misile wimaga tawhidin tanyana misile kadi faren cunnan tanyana no iga bidi ando hilla kapenya no ipa unna ladi intabate ide qur'ana ngaya nya hakene tos ke ke karago be hakene ke imatongon imaku dabari anta tungun ninta allah abada anta tungun dikota la garenga anga sagane bidi adabarni anga tongoni talla anga ni dukko tala gare nga ne salle be nya na nya na faren talli mo gonya kamma nka an kan tar kana nyallu ngun kamma anga ne jaka be nya na awanya na aga tambugo mo gombia anta no ho ga ma gan ta alla hona kummi sududi wammunde imbugi danke titi ndabu go ikalla walli mana bonna walla ni kita idan bat intabati bateyinonga wallahi ko ni ho gabe ha kene misidundi inta inta bace no ngade inta o no sangam bune gae sasa ay gonu ndati mandi do dimunyi marno misidundi e da timmandi dubane ken kani mene ken ga hin bangandina dubane ya akhi miside akurande hakika hakika ngani kannan kagai nabate nyaada Allah gati mogombe nya nyaadi fare sallallahu alaihi wasallam gata nyamogombe amma miside nga sika garo no nga tabe su lungu nyana walla ga eh, kirse go killen kamma walla kenga nene lingo go ine nen kata ga dorunga aganta ina alla alla kan kura de aganta bate no nga de aga be no ken na ga yon killu nye kita o ga ga no mo gontuwa ku karagin kito maga ku do na nya misidun kura no nga on to ngonni ta alle ko ta la gare sallen nya ko faare ngara nya mo mbale sallallahu alaihi wasallam jakam bugande ko Allah kata nyamo gombe on ma kanu ho ho ma kan ta Allah bane on ma kanu do ma gume on ma kanu modin talbe on ma kanu jinno gume on ma kanu banne on ma kanu hanka on ma kanu ho ho ya ma kan ta Allah subhanahu wa ta'ala bane kem paka to wanya na kan kanda yemmunga kem paka to wanya na misiden qur'ano ngoga bate be nyana misudu ni bate paka kanyen ka ku karaga ga kitoma ga on tanya na kan kanda yemmi o ta Allah misiden qur'anai kenga ye kuresi ka ñal kaba nogo ñedi mala tay de ñata nogo ñedi ñaxidi mana wa ho ñana anganari wa senge tun kotini kinnanga jing i ka ña nogo ñedi de mais allah ti heti misi de ke kuranai na sabu ñamani ku karagintimaxa an ka gane duna kusu e an ke misi de nga ñaw ña alkaba bakawa kuɓenu ka alkaba imme nogondi ku karagama kitima allah tin tabate inonga e an ken da ho kori dorunga anda togora misi de nonga anga limu ñana di kenga ñana misi de kammo kenga ñana batirai kammo a na non da an can ganya kan maga suru be no ga ta gana ye qal sunum deni nan ga kan na bidiyan ngum ngara kum misi dun kene hainawo sunna gumun kani kamannunga sunna gum nyana me wa misi dun ta gana ni kini bidiyan nga sunna gum nyane kamannunga wa bidiyan dun ta tagani da ti nga baraje mundu ti de ni an na kam bidiyan nga la ga ta gana na kini sunna nga. kota su hammi nyana ego misidun tekke mogombe kota su hammi nyana ego misidun karna mogombe kubeno alla gara senyi dangani bannanu ngani ina misi den misiden tagana misiden nan kawata gane konu da tauhidi nyemmu sunna gumu angana misire taga ko an kawa nyana almaminga tauhidi nyemme sunna gumu ta munda nyal almaminga kangana daga misire kini ku dor ko gora gumu kwai inda ho misire keru non hi nya ga do yaɗo higo munde gaye aɗo soronni ña allah inonga kuha gore ñani maxa iga bindiri terenkita su ñikke ŋure ike bare ñi kammunga idan allah misiden misidun kurenni kannan kaxay kenna ho hananni kannan kaxay ya na ni ñi noxondi amma ni kan hisiyanni kannan kaxay nataga sahe ke ani nataga xalisi an maxa walla hankan maxa nataga hasu yampai kene ka idan ka oga na to mpai ni mi mi hakira na miside ni mi mi mi o akuran den ni kandanga na bate nyano won miside kuran de sun ta dangi ni kende miside kuran de su ama dangi na bate nyano won idan o kara ni kawa dudo goto na sorobe nu igatunga ke alla da nyaste ngi dangani wa misidun taga na kara no koni manni deben coron ka gantar gana salli kum misidu di deben coron ka kawa du dogoto no daga salli kum misidu dia walillahi almasalu ala nke basan basanduro ken da bari re na denge ka tanke ngam anda sa undino makasu ngai gana walla ma ga motine es ka wali ngonin dangani wa ngala denga ti haju be asrowa kira misidan te ga kun ka ga dangan no ngam misiden ka ga ahe pata den ni kan nga hada mar mun ladi. ina Allah to ayan bangan ni kannan ka hada maran mun nalladi amma ikulla do imara dan kan gara batuti adabar tingan ne be kenya nanda sahe baraje nyanan kan dangane misiri tage baraje nyanan kan nanda ila ko sobe ani kamanunya kamanon kunnan di sere gara ga de mana misiri taga kana dudo goto aga na Allah batadi sorobe no aga ganya almaminunga bannan ko ni di kebe honne ga mago ga da girti banna araga kebe taga na Allah dangana da dabari a togo kita to ano benu ga miside ndai na tongun koni aga lengi to ana be ganaro honne be di kenti ni na hera nya sere tanan ma higirndi bakanonga ke gillim biya na su hakrende imma higirndi bakano imma mugin palasi nga kam palasi ne anga nyini debe nyimmeri sere tantu hana sere ganan tu kende be di anga na bu kende be nan daga nu kota na sere tantu walla anga na bu kende jamana di sere men tantu kam palasi ni sere ngi dinam bonon di tay tingal mamin palasi ke ton ko tan yani de ngal mamin palasi an ken koni garoti allah ken ken beti hobreya hobreya ti kenga gella gana nyi ga dangir gare garenya kam ken no me ga ndi to nya kamma ken kawanonga an ken nan kawa mirna ngal lambate ngar janna kite an ta kawa mirni ti min do kodo hotanai igonun kaga ho hammin ja calma min do kwani i haju i haju ta tongu maga i haju ta gare maga de ngal mami ta nyame kee baka hoho ya da hoho mena ne soron kane tongun ta konni sine mu mai ta wajundi sine ke mu iwa wanya na ta wajundi wajunda nan kandari na kuma annu alhalan ciro idan shahidun ne kan nan agati walam yakhsha kama makanu ho hoya illa allah maganta allah idan alkhashiya agagani kannenye alkhawfu agagani kannenye nka intabana inda tini alkhashiya no kube ado khawfu no kube anay sasa sere akanu hoy nka ga kanu kebe ke da watini kedangane alkhashiya sere gone aken kanu hoy kundunga tani anda kube gani watini da alkhawfu masalan anga terne na nda jarnte ngaran kanai watun keda al khashya sanga kanu ke bangato anga terne na antaro nga manka ngara ante tenga tengan ke konin tatu ho ni aranya na hanke nyimmi ankare an kanu kunu kununga inat keda al khawf to sanga kanu ke banta tu al khashya kan kan nan qarai ken na nga ke be beto qala gati inna ma yakhsha allah min ibadihi al ulama wa hakada al khashya anga kanu ke be aganani hokore aganan ken danga kanne watun keda al khashya amma al khawf aranya ranga kanu kebe hokore hanke yala punten ni tanga kanai sahib idan al khashya ado al khawf kan farqunga ido mena gane onda ga jamila wa qawlu wa minan nas man man yaqulu amanna billah فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية إذن وقوله أدو الله دقان قننا ومن الناس من يما قل سرون لكن يما يقول أواتني آمنا أكو أتغن بالله تعالى فإذا أوذي gelli gana toro fillah alla lemanan kawunga ti alla ken cababunga fi kenanya sababiya fillahi lemanan kaxungati allah inda toro ti kenca babunga walla nati fillahi nda toro allah sarian kibara nanya zarfiya ja'ala fitnatan nasi ana kutoranya ku toranya ka adabillahi ko allah yangan katen mogo serewano nga jamu nga nayno hakatimbe man kange gantano atini ti allah amma igana toro kibaren dita ana ko san ta soro ku to rande nya ko Allah yang ga katem mo ana sage do Allah ana dinan to kono ke kama nga soronde ke kama yala ta gilli mu'mini wa ke ti mu'mini soro nyu gono hakene kunwa hato mullu man kangen tano in to ko ni wa ga anu ndo ho on tano asalli ni wa ga miside nyadi ana no nye fe fe fe fe man kangen ngana girdo wa ga anu nga aya ndaga na ka ko tin daga wa to ko de be ke diwo igana ta nyuno ngana ti ke nyuno me ke wasimmi wa kundwa hota na ede soro ku tora ke akem bai gara kenya nya ko alla yanga katemmo ko soro ku tora ke gani bita dan tan to irni mungwa wallina konto wallina karanan to ko imme amma alla kana nyanga kata jahannama no gondika idan kya toran ho gabe kam iwatini tongonnen kai gani toro dinan kibarenta ina usanta ka kanu nan caga do halle soro ko tora ke na kenya ko alla yanga katemmo wano ana sinken ngara hinga na nya mogoy godi tanni igana toro ta na sinken ci ba karonga iga kisin toro la kun mana soro ku tora ga gara kenya nya ko Allah yang ngangkate ngunu kundunga ai kai finni kana nga honu ya kun ku farni me soro ngani ni toro akunda akunda kundu ina ko ti akunda ya lan ka kenya mo gadi wa soro ku tora ke wajib nyen ke nganna ke munyinya anga kunda anga kunda anga kunda anga kundu anna ke munyina kama sage do halle anga sage do halle so an bai ga kanu soro kwa sa sa mu'mina bono ke wa soronde na wa soronde ga de amma eh, kitabu ma ke nga tere ho no nga serema toro de allah subhanahu wa ta'ala na jarabi ana naburen kine na lemmen kine na hohon dambinne kine awatini ni tauhidin nyemme nyai mumini amma Allah kana jarabi na ngarai na ngarai na liri bucinnerai ana daga ka do Allah ana bugu misali da kama mallan men ngano na bure ngano ko wano atin ni tawhidin gumenye ya ka gana watuta ana daga morin ni lemme gana ta ana daga tapella kannenga ay mega watuta ga tan kursin di jinna mun ta kursin ni da ana daga ka do halle idan ke kaman kaga akanu mani Allah kada jarabe be saka kan mai ga kanu kenya nan caga do halle tun ti suratul hajj di wa minan nas man ya'budu allah ala harfin fa ina asabahu khairun anna be wa ina asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi khasra dunya wal akhirah idan amma gontu ku hilliya bana ke soronga na toro ta na soro ku ranya ko ya ngan ngakatem mo ana saga do halle din kan kan na Allah kana jarabi na hinu gon warai mendita ana ku santaka saga halle hati ni sura nyara kapam magaime anga nyini maran nga nyam magam mo gonchirenyi anga na tauhid ko tuna sunna ko to Allah dan nyaram na ligenya soron kana tamma ngari anga ro ke khibare be dia kiani de mi ga ta tan tan khibare mana tauhid ke sunna ke hono na gilli kundwa inta munguno da digame de inta kawano da digame ga inta digame su to koda o ko an kan ni ku ngora kan ta to ngon ni da i ga ngani be hilla kapano kafir no ra kan ta ko no ko an kan ni ka kacenga ikunta mungunoda digamede ino gilla ti katantan kibare tauhidi ke sunna ke ti katanto nyani maka he idan o togonni kuwayi maga iganan toro bane allah dan jarabi kun kadan toro anna sagedo halle anna tongunyani ndi modi nya jamba anna daga kelle mure e eh, ike da tangarnyo e ike da tangarnyo e boto nuro lande sikide e kemme mado mi nyani ndo kona kana banna kanun te gokoni kenta tu agara kebe to on kanta tu kar sa gaida ida kunde iga katai sa gaida ida kunde iga katai uji ne serano korinto nya namma kati kunga manni ga manya bannai uji ne serano idan me tu kun kan anyan kati kun kaiwa idan mono mo gontwa oga mo mo gonti wodi nan bonondina anga to hada mare manga na kanu kebe gan kota amma ga ho honda minnan nan kawana kenya tanga kannen garanga tanni kebe har duna di kenya mogani har duna dumpi e kenya ni iyas ibn maawiya ko ta go e, awata gunu jaman naga awai nan ce nen kibaren kam mo ko galen kidan ke dars mo ko sahih awai nan ce kannen kibaren maga serengan kawa kanna allah mo gombe an ta kawa kanna ko tane kundunga ni to ta gunnonga ya garusiki wanonga agai nan ce kan ne ke gbaran a ati kiya gare be na ke an kawa anu gunte gane kiya gare be hakene ke an kawa sugundana gane kiya gare be na ke an kawa gusumu men gane mana ku sonya na ku sa kuma uti hana afwan akon ne ngar nyangani kasif no kuimen sahih warni na to kan ne ke gbaran man kan ne gwanya soron kanu ida ga ga be nugunte kawa nugunte ngani ida tirnin denya ati nugunte nyani banen ka ga ida ga tirna ga ga remme asu gundini banen ka ga kusumu menya la ga aidra kusumu menya la ga ke bana hamil ke bana murdu ke bana adra miri katai ite mun muawiya ite iyas dangani ite anda ketu kammo nan tukusi ka kenya mo ati kannenga na nya kebe gan kota amma annan kitello no kenyi hmm. kannenga na har hakatimbe kannenga na nya sasa an cellernya gan kota amma anna yautu hmm. makaye he hmm. kama nan betina celler ke bana nan maka yokai kannenga na sasa hibe gan kota amma anna kannenga na nya hoga nan nyana nu kube gan kota amma annan kitello no no anya gonya gan kota amma man no gonya gan man nu kube gan kota amma annan kitello no nyi ati sasa kundu na kebe ganya ti kebe an kawa war jagante anu gunte nyagani adi kitelli no gonye nda na kenya nan tanu gunte nga ti kebe an kawa ga sugunde na man kan ne ke ganya adi kitelli ko monunye nda to yere nyana ndi sugunda na nyana man kan ne nga ti kebe no kusumu menga adi kitten chaki kana kam man nda to kenya nan du kusumu menya warni kan kota ma nugunte ka nogo ke an kota maga sugundana ka kommonu ko an kota maga kusumume ke ka ke an kota maga nda to ke mo ga ti haqiqa ana kundwa idan kenta ko nan ta hi mugunta tu ja e ga nyen ita hi mugunta to yeti ke ya hi mugunta Allah bana na kento amma mana ni kan nan kagai kan nan gana nya kebe an kebe an kota maga antina na kenya tanga maka he manni arno o tanga arno kisi jamanu be no man kangun do hoynu nganonga man kangun na gira an katene na kannan ka ga mundu wala nu kube nu saka nu do honu gabe anguru nu kata kannan ka ga kezi nda nguru nan daga kezi ka to kezi ke bana ta nyoke sella den kano anya galle na gai man nan ma ke mutu masalla de sella de ken ko galle ambiti guma galle susandi galle ngano ambiti guma galle na su man nan ma jongena kungutu an kalmunyen kun ka do la kan nan tin tenne ntin kam mon tene nan daga ma kesi kya bo goti doru nga maini ayan ko tamma idan o ku ka kanne nganaro kebe gan ko to ma dinan ta su ko man tenga ken ni mani o dina o ka kano kano no dina kya tanga anga kano kano anga kanu talu anga kanu ho handa minne na ketanga kenna ma bono de lenko hakana debe ke nogondi koringa nu kobe allah imme anatu arna ne ñodangani nka wona nagane nyani do gamba na gon to be ayde o to hunna lo kende ha ga kanu koringa o mogo ono dina ketanga wallahi on tara na kuro din talbe wure tili hakatun ko tenna no de man ho saho dangani arno kenga on ta kenyana on daga na kati jinno gume ta no de malenki ko tanga de bendi on ta daga na ribangolle ga dabari nan ko tanga de bendi ondana kati riba banke on targana kati oti na ko tanga debendi wallahu ho dina ke tangana o kori koringa me ho dinan tangana ko tanga debendi de wakan nai hala nga mogo belen ti be suwatu amma o dina ke tangana on ta riba gollini on tara monta albeni on ta harame ka gollini ka koy o dinan tangana hinga kotan maga go mo anga kanu o kanu hera nyanna dinan tanga man ni kara idan ma ba kana mi ga tan nan girna nan daga tubi mon da hota na kan ne kani mene amma daga dinan mon ndiwa aga nyam mo susu dan kan an kana kan wate ngana ngara daga mon talbo nanga gurfin nan yana jinnan do honunda manga kan wate kay yahe an nan tangate min dinan tangana nta gurfin nan yana kuda min dinan tangana nta daga na jaran dan kuni min dinan tangana nta dungana allan kuteya anda kanu kanen to munye kita an kanu nkanga kanu kita dudo ko tan nan dina catanga sarambi catanga yogi tangana ngota na tanga nan dina catanga kenna magabono wallahi hon tam kan ko tan magandina kaya ho hon tan a ko ngan ko tan magandina tan dina kaya andi na kega na dugu tanga balaun cudan kita antuna dalla garabono duna ki ni mani dina gantam maga. duna sunyanda mare honga dina gantam maga ki ni kanang. na ke gam ne alhamdulillah tige ngalla da saga kan pallanto to hunna Allah da an banne walla ngani ka walla ngani hube an ga nan dina kya uta alla nan pilla gina de dina kenta nyanga ka anyang kan dinde tuana nan an ga ke dina uta alla nan pilla gina an ga setta ka son kamma banna ga nan kundunya ni tunka nyuga de gume ga nan kundunya ko maka dina uta alla ga mangurgi maka eh rajab Tayyip erdogan turki eh, premier ministre man kan nga giri giri giri aya ken nga da maninya aya ken di dina ngutu aya ken nga hijabul londini sahih iriki ya, iga zabe be dabarni nanti serebe gara selama gunde maduna sudi ada hika bika bika benya jamanu igwano nganta jamanu kubenu tokonko nado kumpo kabaga ga jangenga kubenu nuka fitina ndok balaw litin duna di lenki kun jamanu ñugonu ar kumpo gabe a gajangenga na dudo xoto e ñannangaja 2009 nogondi duna sukaomantendi serebe gara silamaxundema ida jaisangutuna kine nka golli ke dina da wurgi mama wurgi abanen ta duna di ministre yo abanen ta duna di serewya nka sagwa surera kan ta seno soro benu nanti dangani aga kebe nyani iken ta dungene tikenga to ngoy tikeya dingara nyu gonu ni to ko menga len no nda gilli nan daga atini ken ta kuterin kan gelli duna da Allah da maniya irigi saudiya 2009 nogondi konda silama gonde ma duna sure rajul tayyib erdogan akine aja zan kine aya kenni hijabu nyarondi andai da no kubi angana ya kenni hijabu nyarondi saye Allah da urgi duna do wa muruna Allah maga na urgi arjanna sir sugara ke dina de ma wa muruna Allah maga Allah na kamande ma amma hono gada simma ni kan nan kaga ya ministri nyugo ni dingira nyugo islamin qani ga koy nta jamana ke to kon aya kan ga irame be ni itime ngalle go indaga nonga kairunu eh, ministri nu be no kairu ngani kunya kunnan cuturin da islami ke kallen de mo ano gondi premier ministre ndi sone da hotana ta gonda da bugu ministre a gondi arno ali halan curon darno kala وانت ميكرو عن ابي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ان من بعث اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله ان رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهيه كاره الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم إذا لنكي شعبان shaban kengani urungurane sinen kasu segundi lenke alaganu sanguroke asikko عن ابي سعيد نمغ ابي سعيد مغا رضي الله عنه الله غندون بكا مغا مرفوع اورجنت كتفارن صلى الله عليه وسلم marfu'un ni kannan kagai sahaba ngana haditha be urgi kata fare ngana anti fare ndake koni walla da kenya walla ken inna min dha'fi al-yaqin awagelli dankana gol lampuyenga mana awagelli dankana gol lampuyenta gumance goya an turdi annas anna sorondungandi bi sakhatillah na haraga donya alla buttenga kenga gelli dankanaxoyenga alampuyi ya sere so an dan kana ko ti allai an alla allah dabar ni har kenga magemu soronga wa gelli sere lemananka nkaxo ko dankanaxu lampuyen tagumanca bangantenga ogana ngara kamanga tagumancani nanti a tenya lampunteñene kenna ana di. an turdi nasa anna sorondungandi be sakhatillah na ya allah buttenga sahih idan albawu ke lil'iwad bawu na haragadonya dangani adrib lakum mathalan sere allah subhanahu wa ta'ala to dangani وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هو كبه فارنغ ركن كنا غي قد كلغ عليه الصلاة والسلام هو بأغرا غاتا بكا كما غاتا بكا كما كيام كنودا فاري صلى الله عليه وسلم hinu beno agadi koyoyi nanti kunyani batiyenga ananyu sere gwanonga kuntalingi kenda anna togononga pour que anda kaman nan maga me walla kaman nan maga butanga idan an pay garamaninya baten togononga tibar man nan tagemme karsanga ke wa gelle kana cabbangante ngalam pun dankanaxunga alampuntengan maga an maninya kebe ga nan batenga anya. aga gemu karsa ha gama gemai me kan ken nan kallenya anna alla dungandi kenya murun ten nan kam ma har karsa sondo men ngane karne ma an ken nan daga seren dungandi na har ga donya alla butenga kenni lebo gore an ma kenni taguman cai nan tandang kana hunga alam tenyen aga ngana hay ko gabe gabe ano lenki kemo hay ayanga honu ngalli hilla kapen ma wala honu ngalli e, bida nyimme kamma antali ni menu dangani nka ikanna sere gwai walli na sere go sa amonya ni walla ga tenya ni ganyana na yani na alla butundi na kenka mandungandi <coughs> sawan nya saranai nya sumpuran ketana kenganya tagallemma nya debengal maganya ho hondam madama allah ga to ona ke togono farenga to ona ke togono nga alayhi salatu wassalam nke gone anta ken koni nyana ti bari manda ken nan ke lingunga nke anta ken nyana ti bari manda ken kale ganni kenye allah lingunna kenya nyana haradan kallenga magemwa walakin lenki o maga <clears throat> al yaqin dan kana go dan kana go ni kan nan gai a'la darajat al-iman lemanan ka gun darajan to urgin tan dan kana ko suga soronya na Allah kuta walla na soronya dungani na Allah baten to kono nga soron kale gam mundunu ta gumanca bangan tanyen nan tan dan ngalam pun ka pun kagana nyi hilla kapen kenya gana ambu dina ndike ndia masala nanga masa haylo ndi kar sabutu anga makenya kar sabutu ken ka ambu imme onta katinde manan ka hula ambu yede walla dan kana hula ambu tina ambu an to nyi hilla kapana sahe wa an tahmadahum makahe ado anna soronti ga ala rizqillah alla warjagen kamma allah gara kebe kinanga ah, nasoronti gati ken kagaya yere iskalu iskalunga homaga sere da hokkinanga ah, masala do ga debe ka alhala be dilen ga watu har nan nyo nyaw suko mantenda re bane dunanu kuncukani ka ne ka sere gana 50 mil ma 100 mil kinanga ah, lenki lenki debe ka di kedi ncimandi ken to toxo burengana jam mu mugan kenga hmm. an ka amanya horo sire yere nga mene makam mo sasa yalan genta ga wannan ke kamanti gawa walla ntaga wannan do ake kamandanga ni wa ona taban kenya murun tan nan maka faranti sallallahu alaihi wasallam man sana ilaykum ma'rufa فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه فارنت صلى الله عليه وسلم sere gana hosire ñaga dangani kada kamantugati hosirenga gelli angama ho kita anga kebe ya dua dangani mangandatu nanti sasa koni ngara ke dua ngabe nya dangani kadi du ko tenya da ko aga di ndu ko tenyi ngani mo gombe a korinte nyen njangen da 50 mil ngene ke masamil ta tin ngara 50 mil do 100 mil kinanga nka gane hera nyana nga tu killu benu kan dinan curondini nga kaseta kinnanga wa minga kitabe akinnanga wa minga kite gwa nga kenya konanda minga taxunu nanduanda e eh, nkama kartawga deɓe ke alhalaɓedi a sirindangani na keñindangani nkama an na sutura ñaɗa an na kanda adi kore an ni kanda ni wara kille telongonten kamma an na neo ñangidangani nkama ada xeeri ñangindan kama an na xeeri ñangada agadi kanu nin jura na keñindangani nkama yellingana jura arjanna noxondi kudi meno anna kunya da ni duwa ngai atu ka dem pai kene kyai idan kena ngaji bi nyan ciro heti ke ya serga na hisra nyan nan kana tuka di hisra nyai ma tu lengi kalle kede serga ra kina nga gordi ni na ragi kitte nyara na ra tanni atne nari ba gara ra gatini ku hay kena alla gonnu kudi meno ga hinta bu gandi no ikke ga di kallen kitaba na nyame seren dan nga ta kunu na bonon da halle ga adan ko afan seren nan ku anga bono bononda halle ko nunye ni kallen ta kitte kundu do kundu igam da kenya mi ke mi ga kunda alla da ragi da ngani akiten ni male nyana kunda ya akin na hanta kaya lengi kona da suro nyanke ndangan akiten na hoy male ke he me lengi kona da suro ken da ya lan ta kawana tugati kampo sirewa idan kebe hakana ke kemurun tanya no ma nka ne na baka kan nan kama da sen kan milin kinan ga walla san milin kinan ga an ke na usan daga munguda ken kibare nga few few few allan kibare nga few na sunya kenya kita na nya ko keru suka kinan nga kenya ni kita akem palle an ken ken mai ho kita a halani nyana kun nanyi nyana kun do hadita no hatana baka kiyama kebe hakene ke ken sababu nyai alla daya nya sababu ngana akinanga du adanga ni maka mungu de alla go siro sunya na anna nya adanga ni nka kebe gara nda hakika kenni ko kenni allah wallahi anda kan dingin ke walla samilin kininga ngadu annan danga ngani nka nga ta pincho do menga alla nda kininga anke ni adanya nya sababu ko ni e eh, odan ke saruna na ko ni sasa ando sere dile minen ta gunte ada hoy go kini lemine nga nantana kinanga ada kitiru ho ke kinankenga anke an kusan daga lemine ke ati ga nan duwa ngani amma ka ho ko ha benda kauye nyananga magotin nyana nyananga kauye nga na samunya lemine ka ta ngana kera ga na vera an pa wa kartai harangana duwa lemine da ar nan biran na kundu manga ta yugo arno dan baraji khairi arna suturanya makam mo manga da kundu amma na kuma na eh, lemme an anke kan cire nyen dar na sutura nyen dar na ji dar na ngurga habe na ta kuma mara karadi kaw ya kun ta kuma cenya ni idan misalu nya hay kunu kuya manini anga habe ke anga ke mpoine anga dwa na danga ni na tigande nya kama warni khairi ke mi megra ke nya ke ken ni hare ka tanga tanni idan ke ha ken hada marum bangenga allah subhanahu wa ta'ala be garan ken daga na kama daga na warjarin kinai na war nan talike kinanga kam mo ga ga an kenga hintu ni ke tigande na mama nga mungu na allah me anta wa na allah ni sababu nda nan pagi ga ni ko kenni allah kini da nan pagi ni kanna ga kenni allah wa an tahmadahum ada ni tiga ala rizqillah allah warjaran ma mana allah ko yen ma wa an tazummahum ado anni begu gade ala ma hon ma lam yu'tika allah allah ga maken anay sa salla man ken arja gallo hoy go dan ken nako san daga bagu sere goy lengi garo ku yukundu karsanwani ayam barake kinni kei abari de mana bari nyana kunna ngatu kungano a ikene ga na bari de mana walla ken ngai haba tugunna na bari de mana walli gida na kun kungen kinniya maga da langanti ko hitanani anna gama war jare kebe kinango yala annan kawana serta na bego ken ma Allah ma kinanga nke hiti kenga sahe misale sasa sere tagandi honga homa ga girere misale camu ngira tagandi hoy ko tagandi sasa ngema ho kita ngama kita nta ko sa daga camu be guna nanti bari man dam mo kita kontinga kundo kundo na ta pincon do men yalla mi ngarja gallo ke daranyi nin kallen na kaniya nka amo go yugo aka manga be gunerenga aga nanyi camu ngara de hon ta gunya nyim pakendika irenga be gunu de misali da ada uto abu jamila no kokiyai ada hokina so agarin dangi ga kata doruya sasa wa gina ka bu ni mana amatelengo awajibi ngani ke be telunga ire irenga be kunu dikeya aka mangana hakka to kono kebe gani wajibi nga kamma paba no wa be kunu kendi misali serda kalsin kinange ngatanna lakinin ke an da hobugu ken kalisiya wallanda kille ngarana daga kin hotanai aha anga begini manta gini lewrana peska anda nyanganta kunya da barere wajibi ana no angara ken to no angana wajibi to no wambe kunu idan hadisa ke kenya ni amanan ta ala al-itlaq kam falla ati inna rizq allah haqiqa allah warjaqina la yajuruhu hirsu harisin hamma na hammen hutu no katta sirya allah warjaqete nan kurazi nyane na a hurtene da sakande ana kunna na kunna, na kunna walla bitiginna nu kusirenye walla kundo kundo hammana hamme gidana ken nanga mana hammana gidana gidenta a hutun katta sere abadan kame kurazi gana nga daga mpajunga allah warjaxe tanga hakka be kita anna kenya kita aga wuyi saka ñimmedi allah warjaxe tanga hakka be kita anna kenya kita walakin yala ke manane on ko kompon on maga golliwa mhm kenta dide na sababun nda bari daga gunnen da annan ko kene sababu yi yanga an kawai len kitta daga saka nan nan bidigilla mun nyan nan gage ken sababu yanga an kawa war warjagen kitta o wa sababu nun yana amma nan kusan ganya nanti kar saga ma ga nun ken hokita nta hokita walla ken ngama daga kata modi nu ko an ta hokita walli ngama daga kunna nta hokita hamme ranta hutunu katta sere abadan selin kulle selin binne ku oganta kulor betu daga bari hamma dabari hamme ranta kinni sere jagan jahe war warjagan pubetanan bullu lat kolonu daga hoda bari kunga he hamme ranta kinni sere modin talbe nganan kano kano war jage kinnanga anta magaw amma na sababu nya kenni wajibi nyan made de ولا يرده كراهية كاره قلنا نغا قني كن قنتا ساغاندي الله غتين كن يانا بانني دبك سوغانون قني ما مكاه قبل ان الله غتا أنيا نوسو برانديني أنغو برانديني نانتي تبكاري nanti دي koni dingar جاغاندي كن diken diga تانون soronga dan koni wo koni irantangar jaga ke sagandi amma akrana konno no ati da war jagen citi ha awar jage ti da war jagen citi hotin dangani ti da iga honu ga girndi dangani kara ni riti ko kadon mo ti gelli gara kunni ga ikibarum bono ha nanti sere dan koni kellan da Allah warjagen jagandin Allah warjagen nanwa idan hadisa ke agara kubenu koni kuni digan koronya kana gullan pointa gumancen ni kannan kagai anna soron dungan diti alla butenga na alla butunni na soron lungun mundu kenga nya siram paso si an ba no anya kano alle meno de bengal mami no hube tanano ma tersu dungan diti alla butenga kenga he dalila nan ta alla manan ka ngalam alam puntenyen dankanaaxullanpen ñugoni kannan kaxaye an na ga allah gada warjaxe be kinanga na ga ti na namungu allah imme ke man taagumante nantan dankanaaxunga alanpunte ñen mana an lemanankaxullanpunte ñen sikkandi lemanankaxullanpoegoni kannan ka an na soronɓego allah make be kinanga nge ga ke kita karsa sababuni ke xaxana gelli lemanankaxullanpoe ñugoay ken palle farengara ku sikki ko ada haqiqa nyugo ko yere an ngana ra nyimmen dan killunga taun alla warjaage hamma na hammera anta hutunu katanga alla warjaage qonna na qonera anta saga lin bakamma tambere nga tugi Allah kamma idan kadi haka na kai amana na kanca hantanya na amma sanadu da'if amma nan ta hantanya wanda wa ana aisha الله anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط, بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه ابن حبان رواح ابن حبان في صحيحه وعن عائشة نمغ عائشة مغ رضي الله عنها ألغنا دون بكى مغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننجا الله فارنها يلا ألغنا تيغانيا كما ناك قال فارنتي من التمس رضا الله يم بيغنا ألا دون يمورو التمس معنى طلبا يم بيغنا ألا دون يغنا كمورو بسخط الله بسخط الناس تسرم بتنا رضي الله عنه ألا ودن بكى مغا وأرضى عنه الناس أوسر قد دن كما مغا soron buttenga so alla wadunge ne bakam maga a soron ka dungan dini bakam maga sahe ken nda alla dunga murunna to nguke ko na ga dangani alla wa dunga nin dangani awa ga dunga nin dan ta ka sagodi ma aranyi metampi sahe ki hadith o kudanga de o ya gende haqiqa haqiqa nyemene haqiqa haqiqa haqiqa honu nan ka se dunyo tudi na daga kati tijanu gumundo honu nga kewa ka kana kada nya kunu kada i menu da tren kai nan kri telefon nga inan filis le leke kam nan tan nan daga danda tunyo ko walli nan ka se nungu tuni kin mon dal bonga kewa ka kana kunna kuni menan kri lemme daga dan golle ngo kunta kille ka mo ma tu gare nyeni sahe angara alla dungenya muru su ti soron alla wa dungene bakam maga soron ka dungandini bakam ma ومن التمس رضا الناس تربي غنا سرون نين قاغمورو بسخط الله تي الله بوتينغا سخط الله عليه الله وبوتا أكما وأسخط عليه الناس أو سرون قبوتون دينا كمان كما كنا قرأي نيلين كده kuɓenugatini wa soro lungun konni wajundanando huɓetana duna nukuncuya yanontaɗoyre duna nukuncuya anna ngalla na goy mani ana goy eh, mana nyimbunya aga na godo be kundi gana diranga ne bako se dai di halle koy me man kan ngiri men durun na ayille aga nyimu gombe an taka kunnunga walla na kunna na kunda don ko na gilli na ka sere sugatina soro kudunga nya murunti alla butenga alla wa butanka ma soron ka butundi nan kamma nda ke haqiqa ngari ñaxendi ho añi ho a konni ho dangani haqiqa heti ken ta ken maxina tunguña kamma agara tungu ngari kotambe ada kama ñogonna lemmañe sahe kewo simmandini cheikh aboubacar gumi rahimahullah ni ziratu ana kore ke goni ke gara qur'an tafsirin da bari raddul adhan ila ma'ani alquran banne go nyinonga cancange har sawanonga ahmadu cancange abe compagne nga maga cancange erlan koni igo ke nan kaso mobil nunga nyama ga mobil nyu dolo nya ganana aro kube nu ganyu do me madunga konna daga nan ta haramun tenyen aro sheikh bakar gumi gara me ngara da kona daga na ti am mobil num pai kebe ganana dolo haramun tenyen de alli swanga kita haramun tenyen ati do anu be no kaga do me ma ko ni dangan iyo ati kan ta kan tumi haramun tan ko ne ada ko na ni ati lengi danga leke mobilin ta ka do kana adi jonko Sheikh Abubakar Gume jonko yang pa kan kempan cuya har lengi kota nga telen kanga wala arjon kanga Abubakar gumi awa tanyi ke miltinya na tafsiri nga kota gadi a fati galli 92 92 an ka har lenki kan tanga watu gana a tafsiri ngarni qur'ana imme ti imme andanya me na saga andanya me na saga me wadi o ko be wadi o ken kontranda barante nyeni no ngana ndukuta a korem po ha sigin tenga tay ata sabu ni manada tungum kida kubenu ga yidi batin timunda alla da urgi na urgi na urgi cancange sasa ay me abion kompanyu nya ha maka kem ti mobil nya sasa abion kompanyu nya ha maka oda suna kunda bane yen kunda bane ko ni kaduna ko ni tudu wada ana nonye nga jilluno dingira misiri lemmin ne go nya kala kenga sunka sondi ko ta sunya mahalle nga ay me ta gunu iwa tafsiri nyana kota sugadi nizra banna gore nyenen kanta ken ko ina dinan bangenga kota sugadi sun kaso ni nyaga mahalle ngai mi ta ko mi siden di tafsiri nga na telen eh, arjon telen kanu nga wuttu nga gillino mala usman o to alle ne kenya ni tafsir nga non ala mi sida gatta kana ya mi sidu gore in kanja gillino ina karon yorne kam pa ta matim Allah da urgi urgi en kam pa kam pa ke to ana be gara tungun kada da kanu dinan ta duna suka humantenga Allah kubenu gani garen kon nadaga homa garen tubugindi killu taxenta halle kennan togono xaxa dilla garuntay ke alla garen ni tongun koni serendangan dubaneta iga hoho sakkanga ina sakanga ken ni kamma ka an killuntaxunte an kana tongun ko serenda an ta killuntaxunte ñene tap a korosi angane hoho konni harande xarangunde ñe misale de anta nga dalile nye kat kat qur'ana nga nyane wala hadisa nyane anta kan nawrew bada itina e o make ga bada o ma ga bada nga wa ke ani tungunga ina direna direna diranda le nyana mo an kan da joti nawre nka nga na daga do suru kullu munye haran karle manyan nan tirin dalile nga mbutunga kutini haran karle man da mbutunga kutini to ska nyima ma gardu nyane idan serabe ga munda suron ni ganu ari hadiya sahantende allah subhanahu wa taala gana serebe kanu awa konni jibrilu danga nanti jibrilu na kaman kanu atini jibrilu na gangunna nya malikanu naga nanti na kaman kanu malikanu nga kaman kanna kem palle allah subhanahu wa ta'ala wa kaman kanu nya na munyen dun ko nundo mena kane sere sere ntuwa kan no mati sere burede paske sere burunya gabenni o kana ko na qur'an dinya sere burenya gabenni kun ta mun da de me sere sere ntuwa kan na رواه بن حبان بن حبان لا إلا في صحيح صحيح بن حبان وندم فيه مسائل الأولى تفسير آية آل عمران آل إيه، آل عمران فيه مسائل مسألة دم تنتاك بابودي الأولى هو هنا تفسير آية آل عمران آل عمران سورة كنت آية التفسيري اللغة إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه

تفسير آية براءة الثانية هلاندي تفسير آية براءة براءة كن آية تفسيرنا اللغة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أنما yammu nyana alla يسيرون kurana yammu kubenu ga tongondi ti allaim ado kota lagare agada sallen cigindi agada ama kanu hohoy maganta allah bane ama kanu modin talibei ama kanu kortondane ama kanu sugunya ama kanu minne allah subhanahu wa taala bane ama kanu hohoy maganta allah bane allah ti haqiqa ku kamannu anya na kanda yemmu kanu allah bane ayde an gana kanu hotane an tarno ke aya nogondi an kaka mun dan nan kande man nan kanu allah bane sirenga kanu allah mi amma tuma ba wallahi qissa fin tano nga hakati ke kinyawa ha atinto auza'i tun kan yugo nyino nga auza'i to ana qurani bukhari wa hillande nyana bakama imam al-auza'i tun kan yugo nyino nga abdullah ibn ali al-abbas sahih tun kan yugo ke garde be ganyai tanji ke ujine gardiya nyai kebe ga nyabane garde talatina alba tanji ko jine garde kenya nyabane tun ka ñugun de a ah? oku kallu tamuro sikko ma tan kun kunga mobili ne nyoru ñorume an kane ya moton kam mai gara kun motoni me gana dirti santa si danki ñaxay wa a <laughs> ah? ku gana dirti sani kem pay balaw nyeyo mm. kenji ciri wa sinti ku ñeni manko a tanji ke jine garde ke nyanya bane tun kan nyugo ko kota go ler bane no gonde tanji ke rujunu tum islamiya da kenya kari tanji ke rujunu tum sittatu alfa islamin bane ler bane ay me gana ye islami ay me gatin islam ne ye to nyangu ndanu ngadi de tanji ke rujunu tum tummi leri bane no gonde agara dimash kanguñi a capital ke agara dimash kanguñi nga adaga dimash kami sidi gore kedi nga adi sinundi bagallundi ñogo muñallo miside kedi nan daga nan taxu miside ke nogondi mogo ɓe gallinga dawa ñana ga a gardiunda ministre nunga yoor nayi ati yala serewa ere hubera ga ballin de nyanin kamma mana serewa ere hubera gin kutana nan tinda kenya masirowa iti tun kanyu ga antere ati bo e ka serewa kitene marande ke no gondo hubera ga kediga me konni iti ma magante gubani ano ngai watna da imam al-awza'i ken kono sikante ga ken nan tikellawa aga nan ngaranga ko nya ga ntaka wa kellawa konnan ati ndaga da batte awza'i rahimahullah ay mega ko natiriya iti tunga nyugo ngangilli iti mani kani kedo tunga nyugo ngalla killei hmm. ay taati annal le odan nalli do me umma kan to kere hmm. ati daga ne kadi dugu awzai adaga yanke hurin yanke nga ni kasangel londi na mo gon curondi na doroke nta ko ken kamma kembra ngadi mo gon curondi ati dangane ne ondaga aga daga naati hasbuna allah wa ni'mal wakil o ku wasanni allah jikki semberanchuro kenga nya allah ada ke digame koni ati ga daga idani non cusu jaman kan pakan panyan tanji ke ke ujine be ga nya gardini ira inya sapanu hillai hono adoru hono adoru anga ta harta se wakun capanda mun nyana mene ha iganyon tono me kamanonga yeah. sapanu hilli ida mani nya ka hanu kuin kollo ida kunya kalanga simedi anke ngake sappadi ngake sappadi ninka han kalanga sa ka hanyun kollan kembre nga sapa nu kuna ka kita ita zaida ngane tangungu baka sapa angungu ah, rono ka hanu randa ka kata tunka nyukonga hmm. ima wara ga terna tele ngonte sapa nu ku illi daro kenya naga na ka hanu kalanga si angungu ah, rono ka hanu kure daga na na ngungu mo adaga magaru tunka nyugo ngata hunu misile ndadi ti hunu adi itunka nyugu mpoe adi itunka nyugu mchezi korna men koni awza'i ay mega la gamini ati igara ngari ya gendi aga ta hunu misile ken gonda ati kota allah subhanahu wa ta'ala aga ne kitinu mena gane kenye atinka wallahi igara kamma igara ngari no kube ah. ima simme dunke ya mana yakke ima simme nabure ima simme lemme ima simme sumpui ima simme ko hoy tun ka nyugo ke di dan ke jamaro ke dar suka humante auzai rahimahullah ati ma simme ko hoy yaqeti lemmeti wa hakaza sumpeti ima simme ko hoy tun kan yugo ni ya ren kane ko mo mogonya ko mo mogo ne ho mi kita ani ma ko siyange nya e kene ta gunu sezin kamma itiri ati na ati auza'i itinam ati a oga da kesere gabe sukari kunu ma ka garanti karo junu tumiler ban da da kankari ati gara o gara ke sere be sukari kundu aha anna mani konni ke sere ga ga gibarendi o dan ke sere kalle yala anti mo do hobure anya mantri mani awza'i atatun kan yugo ndangani haddathana fulanu an fulana ala hadithan sanadun futurni ati haddathana abdullah ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud do kum masalandi qala ati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla وسلم ألا فارنتي كسرني مغا كم galle. o galle yalla alla gana ya nya manda kisi sahih iti farenti la la yahillu damu mur'in muslimin silami horen tadagana yashhadu an la ilaha illa allah aga serini nanti bat kamanen tano haqiqa tungu maganta allah wa anni rasulullah nanti kagani allah farenyai illa bi ihda salatin magantati siki duba nan be da ke ko sallallahu alaihi wasallam silami hore jukken na aga sedi nanti allah ni bat kamane nga aga sedi nanti faran ni ke faran nye maganta hinu sikano gana bana da hore nga na ko hana asayibu zani kebe ga domi gina gana je ni goma gare wa gidi allah hillandi wan nafsu bin nafsi serebe gana dutu guna sere karawan kallita kallinga kisas bin bake sikkandi wa tariku li dinihi almufariku jamaa serebe gana yertedi baka silamagun nogondo wankarni kusiki farenda koy a gemmona seren kari islamin kari kunu kunadi adomi yagini a jeni ken palle walla ada sere kari walla yertedi baka gundi fare sallallahu alaihi wasallama sahih muslim do sahih bukhari da tanande aw zaiti farenti agemona kusiki akari islaminundi gellan kagar ke ujinin konte be kari kundu aganani iganu kusiki duba nan biyayi elle an tere kallen asiro nka gella ganani kusiki kusiki duba nan be ga he i horen jurubun an kannen de yaman kota Allahu akbar Allahu akbar ati gara ke ko kendani e guma gaw hilli tikiti gaw hilli kunya nyamaga aga sangana tiya anga to har ta na ga tunga nyugo ke haga tuli kana yesa anga flor ne nyini kitendi ida ga yorindiri du flor ne na ko ikillun ta hunde nyano ko atan killun ta hunde di ha har har ndara gi gemun ninti di na gemun ninti kunye flor nundo hoyinu ati da nyi guma guma no solle mu ilho kunya na kitende ati gara ke me ko nan duguta ada nguyen to kotiti guma ke nin ko lanji mindi adi ko lanu ta di hay aga di hay no ko be koy ke kada gado kallenye e o kunati e, ajiba ke be gai akunati lankanna atu be gay di qore ngutu na utu kamunga koy ndai kallina kusa hese dubane jiba ke kemma ke sugula to ah, ah, ah. ske ke kasan kenya ne mo gon cire nyel kitab ati di jiba kan ngutu kambunga ni kan da ngutu kambunga pour que karne mo gonna siro ata mini surnu be no gi tetenga kunti dira mun ko huma mei pour que indai kalli horen na maga sanki katira mun parce que kunju na ko serenta ke konni ke tunga nyugo danga kisini mini nu me dira mun ko huma mei pour que horen na maga i ike woni idi horen ngutu kambunga ijiba kan nga hawtu kambunga iwa iwa kallenduku atati auza'i tinam ati aha nabure kebe go magara ati ti tunka nyugo nabure be gaga maga gella garai halale aha ahalle ni korosin nya nyakiyaman ko talla wan korosini tasu anda kitamin anda ro minna jamun tan kitende halale nyagane ala garen ni kan nga korosin le nya kiyaman ko talla nan ni anda kitamin anda ro minna gelli haramin ka gane ga ahallin kata katanya Allah kata na asitun ka nyugon kuru ahalle atina kesi nyugorti kesi ke kange nyana da do kal sukulle ati daga ni kewtu iti ke mar kal sumundi tan di gira tan ni ke mari kuyera kan amini siri goy tetenga ken dira men daga ni ko bonci ati kena do sababu cinna igan kalli mo gombe aji kundi ke serkal la ngini tirinya haide dulu ko to ma bara ku e ga wutu ati da kes go to soro be no kano ida kes ke su tagandia iga di tagandia nan dugu ta ida kes ke hitta a ta gunu aya ganye wa tagandia mi sunun da hoyinu ida ida ida hitta igara hitta nan dugu ta berambe atimbu iga bugu iti hasbuna allah wa ni'mal wakil o garno o da ke aya ga baka ko tambe ga da ke aya koni asire saganan dagi kandi sirin nan kawa ñageni kwai amma kanu na ñugoy ma kama annan kawai nan kawa kwai kenya ne wallahi to da hokko ni abu hanifa rahmatullah alayhi ati salaf salihina nuku sahaba nu an ado annam nyumuku itar gunde kissa annam yanya ko ngani hay am pasongon ta dinan ta bacu nyugunu ya parce que ga kuraz be kinanga ni tar kunde qissa pay am pasongon ta ando jamal go masala hadi janni anni me kitabil min nanya namma kundu anga saka soromma ga anke mpai kene kide nyana ngala samme nyana ngana nyiga anke ngalingwe be di diga nyame di kumbi hedi ha haga tuni anto ina haga tuna ngunwa hini nyugona dangi ngalallan ta dumar nanco ina haka tuni uronke nduga nanti nanya kunna maka tinturi de haga tuna anguna girin girin megati maninya idan ayatu bara'a كنا يتغى تفسيري نانو غندون الثالثة تفسير آية العنكبوت الثالثة سكان لنا تفسير آية العنكبوت سمبمراني سورة العنكبوت كنا تفسيري اللغة ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله سروغنا واتني تغني الله قيغني تورا اللان كبارين دي تاوى بيان يران أن كنا أن كنا ina ko santa ka soro ku dan ken to ranya ko Allah yang dan kate ina buga Allah kibare ti mhm. arrabi'a anna al-yaqina yad'ufu wa yaqwa anna al-yaqina nan tiddan kana kunga yad'ufu alam puno hakatunu ya wa yaqwa awa stembene hakatunu gai an anken nan du ko tede awala mpunuti mani Allah kutai awa stembene timani Allah mbache al-khamisah علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاثة الخامسة كرغندنا علامة ضعفه ألم بنتاغمانتنا ومن ذلك وقل كلم بنتاغمانتنا هذه الثلاث كسكيا وهنا أن سرندنا عندي ألا بوتنا أن سرنتي إذا ألا ورجعين كما أن سرن ألا كما كبكنا الثالثة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض yani masala koto koto kote Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ati masala tumundi ke babu di anna ikhlas al khawf nanti kanen qala lillahi alla bane dangani min al kanna gelli farlanunye sura hede mustahab hede an kawa hede anna kanen qala si alla bane da kanna gelli farlanunye farla ñanan kamma annan kanu allah bane kenni farla ka alaikum ni sonin sonin ta singa sonin ka kudin ta sonin kara dinan halle kanne ke bane anta ani laginga na ñani ke ammaxa to mpate ndan ke ke ke bane ando halle kenya ho ho mo dinan to halle kan ne kega amma lan kuten karanga no sa ganya ni kendi de sa santa ngalla lemine ngarni music ga ha bata on dama ta on te adi to hunun ngarni pakata pakata ba ha ba di melle ngama sarana walla ma di men jawnga ta hunu arna du nyani jondi wano iwam eh, arjonga li kampanga watele nunga liga mpanga awanta ke ngallawa ay dingira nu nyugo adi aga jendo ya gare be batte soni ko ngati ke be da tale mina gare ma ube ada arni kan no nda ma ada ha banga linda ho ko na dangani Allah ku tanga kan ne ro hoynta ire ngade ken daga tanyen amma gare Allah mbate ngata ni anyeme an kenya na kenya ni ke jondiwa ike ni kitulla ga an kenya ni an kitulla ga wa agi kitun nyara ga da ma wara ka da nyin ke ma ko ta nan ma da nya nya mun na wara ta ken nyin ke gitira ga me bangi wa in ke duna di me an ga utu diga marin ke gitira ga din kitu walle aga anta ke din ta ho ho inta ga le inta nya kun nya kun ya akhi ya haida ibrahim bari baki ha ba sare habe a sare habe azar anyi mununya seke na gaga nan na nina ga hambugadi a te munu bate bane de a habani munu se karanye ko tarku gumu nga anyi me anyi munun da barni maka he ibrahim sare ben qali mene in ka bari bakai aga da agiri na agiri na gara aga da to kirin dan tawsuro nai a bari bakai amma ku aranta konni o ku kallen bidin nan har bun kibare be meyo hinu nyugonu de ben ba tarantere tere nyallini ike ko nan ni ma galle bina nyana mai itanta dungene ken kai ke kelli katanga ngam ma nyana marna nan to ken nyana men ta dugene kay <clears throat> ado sare an dagemme aga lingan nan bugu killa do ngur pundi annin to ollo tablo binnanga ntidi hmm. idan kanuen kalasindenga allah dangani kenna gelli farla nun nunye sahe hmm. farla nunye ni maka kella ka hota na idan ta sirenya na kunda na kunda ay farla nunye ni kenga السابعة ذكر ثواب من فعله

tarakahu kengara gara ke kala sinden togo alla bane dangan alla wa butta kamma soron butuna kamma wala yanalu maqsudahu anti muru hon ka kitta anno al halan curondi arno nya oga kanna alla bane sallallahu alaihi wasallam